Ayasa masa pasawa. Ada. Flash ina ma abota kallon wasan damben gargajiya ko kun taba kallon damben ƙasa da ƙasa wanda ake lashe kofin zinare to albishirinku wannan dambe an kawo shi a garin Marbanyanya wanda za a fafata shi tun daga ranar Juma'a har zuwa ranar Ladi daya ga watan 11 kara ta ashirin. a gidan damben Idris Bambarewa da ke Marbanyanya wannan dambe ya haɗa jihohi biyar jihar Kano da jihar Neja da jihar Katsina da jihar Legas da kuma mai masaukin baki jihar Nasarawa wannan damben ƙasa da ƙasa ya haɗa zaratan 'yan dambe wanda za su bugawa jihohi daban-daban. Yan da za su bugawa jihar Kano ya haɗa da Alikanin Bello na ɓangaren Arewa da Dogo Mai Takwasara na bangaren gurmada da ɗan gidan Alhaji na ɓangaren Arewa. Sai wanda za su bugawa jihar Katsina Bahagon 'yan sanda Shagon Audun Tunga da kuma Dogon Kyallu wanda za su bugawa jihar Legas kuwa Bahagon Audu Argungu Bahagon Abban na Bacirawa da kuma Bahagon Aliyaru sai wanda za su bugawa jihar Neja kuwa Shagon Ebbiyan Bahagon Audun Buma da dai sauransu. Sai wanda za su bugawa mai masaukin baki jihar Nasarawa Autan Mamman na bangaren arewa dan alamba ta isarka na bangaren kudu sai autan dan bunza na bangaren arewa sai bahagon jafaru na bangaren kudu wannan dambe za a fara fafata shi ne tun daga yau ranar asabar 31 ga watan goma shekara ta 2020 a gidan damban Idris bambarewa da ke marabanyan yayan tifa wannan dambe duk jihar da ta dauna daya za ta dau kofi na zinare manyan baki a wajen wannan dambe wanda za a fafata a gidan damban Idris bambarewa da ke marabanyan ya babban bako a wajen wannan dambe gwamnan jihar Nasarawa injiniya AA Sule bai faɗa da cikawa Nasarawa. Mai masaukin baki a wajen wannan dambe, kwamishinan wasanni na jihar Nasarawa Usman Boss sai kwamishinonin jihar Nasarawa wanda za su take wa gwamnan jihar baya, injiniya A. Slim ya faɗa da cikawa. Bayan an kammala wannan dambe akwai kyaututtuka na girmamawa wanda za a ba wasu daga cikin manyan baki. Akwai kyauta ta farko ta nambar girmamawa wanda za a ba wa gwamnan jihar Nasarawa injiniya A. Slim ya faɗa da cikawa. Da kuma kwamishinan wasanni Usman Boss sai wasu sarakuna wanda za a miƙa wannan nambar girmamawa. Ma'abota kallon dambe kar ku bari a baku labarin wannan dambe. Za a fara fara fafata wannan damba ne tun daga yau ranar Asabar 31 ga watan goma shekara ta 2020 har zuwa ranar Ladi 1 ga watan 11 shekara ta 2020 duka a gidan damban Idris Bambarewa da ke marabanyan ya Tifa don haka ma'abota kallon dambe sai kun zo. masu kallo yanzu muna tare da idris bambarewa mai gidan damban madaban yanya da ke nasarawa kuma wanda za a buga damban ƙasa da ƙasa za a fara damban yau alhamis yau juma'a a nan gidan dambe wanda za a kwana uku ana buga wannan dambe idris ɓanɓare ga kofuka da na gani a gaban ka tarin kofuka wanda da alama su ne za a ci a wannan damben ƙasa wani ƙarin haske za ka min game da wannan kofuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ko da yaushe dama muna gaya muku duk wani wasa da za a yi wanda za mu burge 'yan kallo shi muke so sati biyu da ya wuce muna jihar katsina wasan da take karkashin ciyaman dan liti kungiyar damben jihar kano kenan wanda ya hada na sada zumunta na jihohi wanda muna yi katsina lagos birnin kebbi har zuwa sauran jihohi shi ne ya ga ya kamata tunda mun je jihar katsina mun dawo ya ce a zo jihar nasarawa za a fara wannan wasa daga yau juma'a har zuwa allah kai mu gobe asabar zuwa ranar lahadi da safe da yamma kuma za a buga final a bada kyauta kamar yadda ka yi magana akan maganan wayannan kofunan <clears throat> kofunan akwai kofi wanda za mu ba shi mai girma commissioner support commissioner wasanni na jihar nasarawa commissioner kuma matasa wanda ba zan iya manta ba ranar ladi sun zo nan wurin da commissioner kiwon lafiya kuma sun nuna mana farin ciki da soyayyenmu da matasa wanda suka ba mu shawarwari na zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma mun ji daɗin wannan abin shine muka ga ya kamata su ma za mu karrama su a cikin wannan gida idan allah ya kai mu ranar ladi sannan akwai amini na kuma zan ce mai gida na sardaunan matasa wanda shi ma za mu bashi a wata a cikin wannan gida idan allah ya kai mu ranar lahadi shine sardaunan matasa na maraba za mu bashi a wata a cikin wannan gida so wannan wasa ne wanda za a gabatar zan ce na jihohi jihohi saboda haka muna fatan kuma Allah sa ya wannan wasa lafiya a tashi lafiya bambariya wannan dambar za a buga a nan gidan dambanka da ke maraban yanya akalla jiha nawa za su buga wannan wasa na dambe eh, a yanzu dai mun fara zamu mun fara in Allah ya so da jiha shida ne zuwa jiha hudu wanda za su yi wannan wasa nan gaba kuma za mu zamanto kamar jiha goma in masha Allah wannan masu sauraro ya su ji wani 'yan damba da wani 'yan damba ne ya so su bugawa kowace jiha eh, a yanzu mu dai nan jihar nasarawa akwai autan mamman akwai kuma autan dan bunza akwai kuma wato bahagon jafaru akwai bahagon dan sama'ila wanda za su buga ma jihar nasarawa a jihar kano akwai ali kanin bello akwai mai takwasara akwai dogon aleka to ɗayan ne dai ban san wane ne ba su kuma jihar katsina akwai wato bahagon shago 'yan sanda akwai dan aliyu dan aliyu na dan shago akwai kuma garkon cindo akwai kuma dogon kyallo su ne wanda za su buga ma jihar katsina misali wannan wasar da jihar neja su ne ban san tantance 'yan wasan su ba jihar lagos su ma ban tantance 'yan wasan su ba haka kuma jihar kebbi tunda su ba su riga sun iso ba mu tantance 'yan wasan su ba amma muna jiran zuwan su yau masha Allah misali wannan wasa kwana nawa kuɗi ba kuna yi a nan gindin banka a kwana uku za a yi ana wannan wasa mu masha Allah to ganin cewa dan bane wanda ba taba yin sa a nan garin Maraba ba wani kira zaka ga yan kallo eh, an taba yin kamar an taba yi amma dai wannan dai zai fi zafi sosai hmm. saboda wannan wasan mai zafi ne sosai wanda an dade dai ba a ga irin wannan wasan ba in Allah ya so yadda ina kira ga yan kallo duk wanda ya shiga ya samu wurin zai zanna ya haƙuri ya kalli wannan wasa kuma ina fatan Allah sa a gama lafiya na jihar nasarawa state ko akwai babban kofi da ake ganin za a ba kwamishinan wasanni da kuma eh, shugaban matasa ko ce sarkin matasa ko sardaunan matasa to wani kira za ka ga su shugaban kwamishinan wasanni da kuma shi sardaunan matasa abinda zan ce zan kira kwamishinan 'yan wasa na jihar nasarawa harkar rayuwa sai da matasa kuma shi mutumin kirki ne kuma mutum ne mai adalci wanda muna alfahari da jihar nasarawa muna masu kishi kamar yadda mai girma gwamna shi ma yana da kishin jihar nasarawa muna so ya taimaka mana mu matasan da muke maraba a taimaka a samu mana wurin da za mu yi gidan dambe ya zamanto namu ne mu samu kwanciyar hankali ya zamanto ba sai mun yi haya ba kuma mun roki alfarma duk wata jiha da za mu je ya zamanto akwai mota da za mu zuba mai ne kawai a rubuta mana nasarawa sport council dambe wanda za mu tafi kowace jiha mu ma muna fariya da jihar nasarawa saboda shi rayuwa daga gani kowa da hanyar cin abincin shi saboda haka muna son shi ma mai girma gwamna ya duba mun gaya ma mai girma kwamishina ya roƙon mana mai girma gwamna a taimaka mana a san da mu ma a wannan gwamnati a tallafa mana saboda haka wannan kofi overall kofi nan zamu ba mai girma kwamishina wanda duk lokacin da ya waiwaya zai tuna da mu kuma muna tare da shi ɗari bisan ɗari to muka gangaro kan sardaunan matasa fa sardaunan matasa wannan kofin shine wanda za mu bashi a matsayin shi wanda ke tallafa mana a wannan harka kuma masoyin matasa ne yana kishi kuma a kan matasa da suke nasara state gaba ɗaya ma ba wai iya maraba ba saboda idan aka ce nasara aka ce maraba aka ce karo lokal gama an gama magana saboda ka shi ma muka ga ya kamata mu karrama shi a cikin wannan gida